Kwamitin yaƙi da COVID-19 a Najeriya ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnati Bas Mustapha ya zargi wasu gwamnonin jihohin ƙasar da yi wa dokokin yaƙi da cutar karan tsaye bayan matakinsu na sahali sallar Juma'a da kuma yunƙurin gudanar da sallar Idi wanda ya ce har yanzu dokar na nan daram kan haramcin haɗuwar jama'a fiye da ashirin dan daƙile cutar. Kalaman na Bas Mustapha ne dai ya sanya mutuntuɓar ɓangaren malaman addini. inda Dr. abdulla Usman Gadankaya limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ja'far ke cewa ko kaɗan ba sa tunanin buɗe masallatai zai ta'azzara cutar ta coronavirus. ba inkari ake yi na ciwo ba ciwo akwai shi tabbas sai dai kuma ibada larura ce so abinda daman malamai suka faɗa shine tunda an ba da dama a je kasuwa a yi sayayya kuma an ba da dama a je banki banki sai ki tarar da layin mutum dubu su yi ne a wannan yanayi a mammatsa a tattakure ba muna goyon bayan cinkoson banki ko cinkoson kasuwa ba ne. kamar yadda aka ba da wannan dama a je banki aka ba da dama a je kasuwa saboda larura ce sallar juma'a ma ita ma larura ce kamar yadda ake yin tarurruka a wurare ana bin ka'idoji da doka waɗannan gwamnonin shi wannan shawarar suka karɓa cewa sun ba da dama a je a yi sallar juma'a a bi doka kuma yau da za ki bincika a najeriya dukkan jihohin da suka ba da dama a je a yi sallar juma'a daidai gwargwado mutane sun bi doka an saka max an wawanke hannu an takaita huduba sallar juma'an nan tunda tana da muhimmanci a rayuwar mu ba za mu iya rabuwa fa da sallah ba cuta tana nan Allah ya kiyaye mu baki dai kare mu mu a fahimtar mu a san masallacin juma'a da zamu yi sallah anan zamu je mu roki ubangijin mu mu ce ya yaye mana wannan bala'in tunda kowa ya kasa likitoci sun kasa turawa sun kasa masu waye sun kasa to a bawa dama wa ubangiji tabaraka wa ta'ala a je a kiraye shi mu yi kuka a masallacin mu yi addu'a muna da tabbacin Allah madaukakin sarki zai yaye mana so gwamnoni abin da suka yi mu a fahimtar mu sai da suka yi shawara Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi su ma kuma waɗancan ƙoƙari su ma suke su gaya za a yi a samu waraka. Kalaman Dr. Abdullah Usman Gadankaya. A Najeriya yau dinnan ne magoya bayan Malam Ibrahim Yakubu El-Zakzaki suka gudanar da sallar Idi bayan da suka bada sanarwar kammala azumin watan Ramadana a jiya. shugaban kungiyar ta 'yan uwa musulmi da ke a sokoto sheikh sidin maniru ya yi wa faruk muhammad ya bu karin bayani tare da ta bukatar ganin gwamnati ta saki malamin su da take tsare da shi al'amarin wata akan ɗauka da gani ne a kuma aji da gani ne to tsawon shekaru irin rudanin da al'ummar musulmi take shiga mu kuma sai muka samu bisa ga shawara da kuma umarnin da shi jagoran mai bamu na mu rinka dubawa kamar wada addini ya ce to haka kuma muke biye ba wanga wata ɗaya ba dukkanin watannin na shekara goma sha biyu mukan diba hitarsu da kuma faɗuwarsu don haka lalle yau bisa ga ganin da muka yi a wurare da dama waɗanda mun saki sanarwa ga midiya mun ajiye azumi saboda dama ba lokacin da su sauran suka ɗauka mu kuma mun gane shi kamin su ce sun gani don haka ya cika gare mu alhamdulahi muna taya al'ummar musulmi waɗanda suka aji wannan azumi tare da mu murna da kuma kira ga gwamnati hayya waje cikin kiraye-kiran da muka tanana ta ko da yaushe na su mutunta buƙatuwar da lauyan mai kariya ga jagoran mu shak ibrahim yakub alzazzaki ya yi na neman a saki malam a biya shi diya a kuma gina mishi gida inda yake so a arewacin najeriya shugaban mabiya shi'a a Sokoto Sheikh Sidi maneru Tsohon shugaban gidajen rediyo da talabijin na crtb a Kamaru Amadu Bamoki zai sake bayyana gaban kotun kasar ranar 26 ga watan nan bayyanar da ke matsayin karo na 30 don amsa tuhuma kan zargin da ake masana na almundahanar kudade Amurka ta sanar da kammala ƙuri'ar